yau mataimakin shugaban kasar najeriya farfesa yemi osinbajo wanda shine mukaddashin shugaban kasa a yanzu ya yi wata ganawa ta musamman tsakaninsa da dakarun tsaro na najeriya wanda suka hada da dukkan masu fada aji akan sha'anin tsaro da masu kaki da kuma na farin kaya domin samun cikakken bayani akan halin da kasar ke ciki dangane da matakan tsaron da ake ɗauka na samar da zaman lafiya. Janar Mansur Dan Ali, ministan tsaro na Najeriya ya yi mun ƙarin haske dangane da bayanai da irin matakan da ake ɗauka na tsaro kamar da aka yi wa Profesa Yemi Osubajo ƙarin haske dangane da halin da tsaro ke ciki a ƙasar. Kamar can gabas, eh, amin arewa ta gabas, muna da masanin cewa an kama manya-manyan 'yan boko haram da kuma su um, mutanen da aka kakama irin kusan kusan dubu ishirin sun zo sun dawo an kawo su cikin jama'a sun dawo irin wani matsugunnin da ake ajiye su 'yan gudun hijira haka kuma kamar da nace mayan kwamodolin su waɗansu sun ba da kai an kama su an zo an sa su a cikin tsaro ana kuma cikin wannan haka zamaniya da ake ciki na rikicin da suke faruwa a yammacin kaduna an tattauna a kan shi an yi matsayin cewa kamar su sojoji za su kara mazauni kamar barikoki barikoki a wajen so da a samu a rage tashe-tashen hankalin da suke zama eh, suke faruwa a wurin an kuma tattauna akan eh, sulhu da akan yi tsakanin su community haka tsakanin juna da juna su zauna su abin nan din kansu haka kuma san ya faru a katsina da zamfara to irin waɗannan abubuwan ne muke son mu zo da su a nan katsina da kuma wuraren da ake ta fama da tashe-tashen hankalin kaka manta da kuma akwai shi ma na Niger Delta ka duba zaka ga kwanukan nan abubuwan dukan su an samu an samu sulhu saboda yawan da shi makaddashin shugaban kasa ke zuwa koyi sai na magana da su so abun da ya yi amfani saboda ya san abubuwan da suke fara da kuma kokarin da su jami'an tsaro suke yi cikin kasa gaba daya amma game da tashe-tashen bama-bamai da ake samu jefi-jefi a yankin arewa maso gabacin najeriya da kuma kai hare-hare da ake yi a lokuta daban-daban na bazata a kudancin mm. kaduna kana ganin mm. a taron nan an wani matsayi da ake tsammani za a warware wannan matsala ita ma ana neman a sulhun ta tsakani kamar shi kuma can yamma maso gabasin da kake magana ayin katuna a da duk bom din da ya tashi zaka ji ya kashe mutum ishirin ko talatin amma yanzu muna ganin su ana kama da su kamin ma su tsara ana hango sun kamin su su shiga jama'a so waɗannan abubuwa zai ɗan ɗau lokaci saboda shi faɗan irin wannan ba faɗa da za a ce an gama shi cikin ɗan lokaci kaɗan ba ne in ka tuttuna kullum yana maku bayani akan cewa irin waɗannan abubuwan an yi su a afghanistan har yau a halin da muke ciki a pakistan ana gana ban so zai ɗan ɗauki lokaci wanda mutane ne sai sun gane su kan kamar yadda muke faɗa tsaro na kowa da kowa ne ba na jami'an tsaro ba ne kawai da su jama'an da kuma su jami'an tsaron kowa sai ya fahimta da juna ya san cewa abubuwan nan fa na jama'an tsaro ba ne na kowa da kowa ne wanda cewa sai sun ba da bayani sannan waɗansu abubuwan ba za mu sani ba saboda ba za ka ce ka ɗora soja ko jami'an tsaro a kowane gida ba so shi yake faruwa abinda kuma muka ba da shawarwari kenan cewa a ƙara sa su jama'a su ƙara ba mu bayani akan to zuwa ga jami'an tsaro sannan kuma kamar yadda yake da yake faru akwai kotu kotu da muke tunanin cewa za a kafa waɗanda za su dinga yin nan take in an kama ko nan abin saboda yanzu mun muna da su waɗanda aka kama rakate suna nan waɗanda sun sai an zauna an tsame su waɗanda suke da manya-manyan laifuka a cire su daban waɗansu kuma waɗanda ba su da a sake su so yana cikin duk abubuwan da aka tattauna yau general mansur dan ali kenan ministan tsaro a najeriya a tattauna da na da shi bayan da aka kammala gana tsakanin dakarun tsaro na kasar baki daya da mukaddashin shugaban ƙasar farfesa yemi osibanjo umar faruk musa amurka a abuja najeriya